الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى ملجزاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد wabadu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna ashirin da ɗaya ne yau ashirin da ga watan ramadan jiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku yayin da daidai da tara ga watan takwas watan agus shekara dubu biyu da goma sha biyu Allah maɗaukakin sarki ya ƙara dawo da mu a wannan masallaci masjidu wato zaidu bin sabit a kuma wannan layi na gwabar a wannan gari namu na wato kaduna Allah kaɗai nake roƙo kada Allah ya sa abin da muke karanta ya zama musiba a kanmu ba tare da ainihin wato dogayen tambayoyi ba ko tambaya insha Allah Allah ramma zai karanta daga inda muka tsaya تيوا كلا اذا دكت الارض دكا دكا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى أدية مكفارة مغانا أكان أبن دي مرايو a lokacin da Allah ya yi magana ya ce kalla balla tukuri munil yatim mutane da yawa ba sa girmama al'amarin marayu sannan wala tahadduna ala ta'amil miskin kuma ba sa kwadaitarwa a ciyar da marasa shi sannan kuma wata akuluna turasa suna cin dukiyar gado wato akalan lamma si na banna wato jam'an bainal halali wal haram tarawa tsakanin halal da haram sannan wato hibbuna mala hubban jamma wato suna son dukiya hubban jamma so mai yawa in ji Allah tare da kuma sai an tara dukiyar ta hanyar da bai dace ba to sai Allah madaukakin sarki yake cewa kalla idan dukkatil abdu dakkan dakka a'a idan aka niƙe ƙasa niƙewa kenan kinaya ne fa abinda aka baka ka rike kakin aikin Allah da shi to akwai da Allah zai niƙe abin ko kai ko baka yi ba shi yasa wannan ƙasar akwai sannan Allah subhanahu wata'ala inda za a dawo da wani daga cikin mutanen duniya a ce masa da Allah an taɓa yin wani mutum a duniya ko gida ko kaza wala mutum zai ce ba a taɓa yi ba shi yasa Allah ya ce inna ma masalul hayatid duniya kama in anzalnahu minas sama'i misalin rayuwar duniyar da muke ciki kamar ruwa ne Allah ya saukar da shi daga sama idan Allah ya saukar da ruwa daga sama fakta latsa bihi batul ard sai ruwan ya ta kuɗa da tsarin ƙasa idan ƙasa ta fitar da tsiri sai ce ma ya akulin nasu wal an'am akwai wanda mutane suke ci akwai wanda mutane ba sa iya ci dabbobi ne suke ci hatta idza akhadat al ard zukhrufaha har sai idan ƙasa ta riƙe kwalliyarta wa zayyana kuma ta ƙawatu yanzu duk wanda ya je bayan gona in ya kalli ciyayi da shukoki zai ga cewa suna da kyan kallo a ido suna burge shi wa zayyana wa bannu ahliha annahum qadiruna alaiha mutanen da ke zaune a bayan ƙasa sai su ɗauka suna da iko akan wata shukar da ta fito Allah ya ce a taha amurna lailan aw naharan umarnin mu yana zuwa dare ya zo ya wuce rana ta zo ta wuce shi yasa ko wajen halitta dare da wuni Allah sai da ya ce la ayatin li ulil albab to sai Allah yake cewa faj'alnaha hasidan ka allam ta gana bil amsi gonar da yanzu damuna ta yi amfanin gona ya fito in rani aka girbe idan aka ɗauki wani aka kai shi gonar aka ce da Allah an taɓa shuka wani abu a nan gurin wala mutum zai ce ba a taɓa shuka komai a nan gurin ba sai Allah ya ce kadhalika nufassilu al-ayati liqaumin yatafakkaru to kamar haka ne muke muku bayani amma fa ga mutane masu tunani inda Allah muke muku bayanin mu shi yasa wannan ayar a gurin malaman balaga tana daga cikin abin da ake cirewa na tasbihi a cikin ta wato tashbihu tamsil ta yadda ana ƙoƙarin kamanta jerin gwanin abubuwa da kuma abubuwa saboda haka malamai suka ce abinda Allah yake nufi da hatta idza akhadat al-ardu zukhrufaha har sai idan ƙasa ta riƙe kwalle ta wa zayyana taqawatu shine Allah ba zai tashi duniya ba sai an gama cika ta da ado tukunna wa bannu ahliha annahum qadiruna alaiha yanzu ana nan ana ta ma duniya ado a rushe can a gina can a tada can akwai garuruwan da in kaɗan yi kwatanni baka je ba ko shekaru in ka je unguwar da ka sani ta bace maka an canja ta unguwannin da babu titi neman suke ne sai an masa sababbin titina garin da babu jiha neman jiha suke inda ba lokal gamman ba ne neman suke zama lokal gamma inda yake gidan ƙasa ne ƙoƙari ake a rushe a yi na bulo inda yake na bulo ne ƙoƙarin ake a yi na sama hatta idan aka zatil ardu zukur wa zayyana gashi nan ƙasar tana ta ƙawatuwa inna ja'alna ma alal ardi zinatan laha wa bannu aluha annahum qadiruna alaiha ataha amruna laylan aw naharan ga dare nan yana zuwa ya wuce ana azumi saura kwana kaza yanzu yau azumi 21 yanzu sallah ake tunani saura kwana kaza a ta ha amurna laylan haran. naharan ha hasidan yadda mai gona idan ya gir shuka gona lokacin amfanin girbin yake girbewa to haka wannan duniyar Allah ne ya shuka ta da abin da ke ciki akwai lokacin da shi ma zai girbe ta shine kalla idan dukkatul ardu dakkan dakka idan aka nike duwatsun duniya nikewa sannan waje a rabbuka ubangiji subhanahu wa ta'ala zai zo wal malaku da kuma mala'iku saffan saffa sahu sahu wannan malamai suka ce irin zuwan da ya dace da shi subhanahu wa ta'ala ba irin zuwa na ba ba irin zuwan ba domin sun ce a babin asma'i was sifat akwai abin da yake akan samu at-tawafuqu fil ismi la yastalzimu at-tawafuqu fil ma'ana a samu dacewa gurin suna amma bai lizamta cewa ma'anan iri ɗaya ne Allah ne ba mu labari cikin Qur'ani da kanshi yace hal ata alal insani hilun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura sai ce inna khalaqnahu min nutfatin eh? inna khalaqna inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu samian basira mun sanya dan adam yana da asam yana da albasaru sannan sai ya faɗa ma shi sai ce laisa kamislihi shay'un sai ce wa huwa sami'u albasiru saboda haka sun yi tarayya wajen suna ya ce dan adam yana da asam'u da albasiru Allah ma huwa sami'ul basiru sai ka koma sai ka ce laisa ka mislihi shay'un babu wani ji da gani wanda ya kama da na Allah subhanahu wata'ala duk halittun duniya suna da rai Allah ya tabbatar wa da kanki sifa tare ce Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum sai ka dawo ka ce laisa ka mislihi hishe. ba wata sifa ba wata rai da ta kama da irin ran Allah to haka Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar wa da kan shi zuwa cewa zai zo ba irin zuwa na ba ba irin zuwan ka ba sai ka tabbatar zai zo amma wani irin zuwa laisa ka mislihi shay'un ba irin zuwan da ya dace da halittu na Allah ba hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim daga al-imam abu hurairah Allah ya kara masa yadda yace kunna ma a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi da'awatin mun kasance a wajen walima tare da annabi fa a ilaihi zira sai aka ɗauko wa manzon Allah cinyar rago wa kanat tu'jibuhu yace ba abin da ke birge annabi a cikin abinci kamar nama fa nahasa na nahasatan annabi ya bantara wato bantara thumma qala sannan sai ce ana sayyidun nasi yawmal qiyamah ni ne shugaban kowa da kowa ranar tashin alkiyama wahal ta daruna min mada ko kun san ko mai zai faru wannan a wajen walima ne amma annabi ya samu dama sai ya fara wa'azi sai ya ce ya jama'u Allahu al-awwalina wal akhirina Allah zai tara mutanen farko da na ƙarshe wani irin taro ne wanda ba a taɓa yin irin shi ba a duniya fi sa'idin wahid a guri ɗaya yusmi uhmad da'i wato idan mai kira yayi kira ta yadda na farko da na ƙarshe dinsu ɗaya sannan mai gani zai iya gani wata domin musam sai a matso da rana kusa-kusa da mutane fa ya bulugun nasa min alghammi wal karbi ma la yatiqunahu wa la yahtamilu bakin ciki da damuwa za su lallaba mutane ta yadda ba za su iya ɗaukar wannan damuwar da wannan bakin cikin ba fa ƙulu ba'adun nasi li sai sashen mutane su ce masashi ala tarawna ila ma antum fihi ala tarawna ila ma qad balagakum ya jama'a ba ku kallon halin da muke ciki yanzu ala tanzuruna man yashu lakum ila rabbikum yanzu waye mu je mu sami Allah wanda zamu je mu same shi dan yi ma Allah magana abinda kawai ya dame mu yau shine muna so a yi hukunci wanda ya cancanci ya tafi wuta ya tafi wuta wanda zai tafi aljanna ya tafi aljanna dan malamai sun ce wannan wata tsayuwa ce wacce za a yi wajen shekara dubu hamsin Allah bai saurari kowa fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfasana kuma wannan kuma Allah ya ce wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udu wani ɗaya na can daidai da shekara dubu da wannan mun muke kirgawa a duniya fa ya tuna sai mutane su ce to ai yadda za a yi ga baban mu annabi adamu fa ya atuna adam sai a tashi ruhu sai a danguma sai a zo gurin annabi adam fa ya kuli sai a ce ya adam anta abul bashar kai ne baban kowa da kowa Allah ya halicce ka da hannunsa sannan wa nafaka fika min ruhihi Allah ya busa maka rai daga gurinsa wa amara tafasa da fasajadu laka Allah ya umurci mala'iku suka yi maka sujjada fashfa lana ila rabbika je kai ma Allah magana yi ma kowa hukunci kowa ya san matsayin shi ala tara ma na hanu fi baka kallon halin da muke ciki ala tara ma kad balagana baka ganin irin yadda muka kai ya yaqulu adam sai annabi adam yace inna rabbi qad gadiba al-yawma gadaban lam yaghdab qablahu mislahu wa lan yaghdab ba'dahu mislahu ubangiji subhanahu wata'ala yayi fashin da bai taba yin irin shi ba a yau kuma daga yau ba zai karin irin wannan fushin ba wa na hani an shajarati Allah ya ce kada in ci itaciya kun karanta a Qur'ani fa asaitu fa asa adamu rabbahu fagawa sai na ci wannan itacin sai ce nafsi nafsi nafsi ni ma yau ta kaina nake ta kaina nake ta kanshi. sai ce idhabu ila gari ku tafi wajen wani idhabu ila nuhin sai a tafi gurin annabi nuhu fa ya atuna nuhan sai mutane su zo wajen annabi nuhu fa ya quluna sai su ya nuhu anta awwalur rusul ila ahli al-ardi kai ne farkon manzon da Allah ya fara turuwa a bayan ƙasa wasammaka Allahu abdan shakura kuma Allah ya kira ka yace maka bawa mai yawan godiya ishfa lana ila rabbika ka je kai ma Allah magana dan yi mana hukunci ko ya san matsayin shi ala tara ma na hanu fihi baka ganin halin da muke ciki sai annabi nuhu ya ce wato innahu ko inna rabbi qad gadaba al-yawma gadaban lam yakdub qablahu mithlahu wa lam yakdub ba'dahu mithlahu ubangiji yayi kushin da bai taba yin irin shi ba kuma ba zai ƙara yin irin shi ba shikenan wa innahu kanat li da'watun ala qaumi akwai wata addu'a da ne akan mutane na shine wa qala nuhu rabbi la tadhar ala al-ardi min alkafirina dayyara annabi nuhu wannan yace saboda wannan addu'ar da nayi ni ma ta kaina nake kowa ya ta kanshi sai a dunguma a zo wajen annabi Musa a ce masa anta khalilullahi kai ne wato a zo wajen annabi Ibrahim a ce masa anta khalilullahi kai ne badadayin Allah wanda cikin Qur'ani shi kadai Allah ya faɗa yace wattaqadallahu Ibrahima khalila manzon Allah kuma ya ce inna Allah takhadani khalilan kamar takhada Ibrahima khalila shi yasa suka ce ababi na mahabba da matsayin kulla da mahabba ba ɗaya bane kuma mutane biyu ne katal suke da wannan matsayin a gurin Allah shi yasa malaman da suke yin baituka su yabi manzon Allah wani guri idan sun kawo kalman cewa manzon Allah habibullahi ne sai a musu gyara sai a ce manzon Allah khalilullahi ne don matsayin manzon Allah ya wuce na habibu sai dai khalilullahi a zo a samu annabi ibrahim shi ma ya kawo nashi uzurin ya ce a tafi gurin wani haka za a zo gurin annabi musa a ce masa wato anta rasulullahi istafaka allah bi risalatihi allah ya zaɓe ka da manzanci da kuma magana da kai wa kallama allah musa kalima. ka je ka samu allah ka kai masa magana mana yi ma kowa hukunci kowa ya san matsayin shi annan musa zai ce na kashe wani mutum ba tare da wato haƙƙin ko ba tare da umarnin in kashe shi ba can wa dakala almadinata ala hini ghaflatin min ahliha fa wajada fiha rajulain yaqtatilani hadha min shi'atihi har zuwa ƙarshen aya annan Musa zai kawo uzuri a zo gurin annabi Isa a ce ka je kai ma Allah magana mana dan yau kowa hukunci kowa ya san matsayin shi annabi Isa ya ce ina ai ubangiji subhanahu wata'ala yayi fushin da bai taɓa irin shi ba kuma ba zai ƙarin irin shi ba ba ku sani ba a duniya an bauta min kuma ayo Allah zai tsaye ni zai mun tambaya wa idh qala ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahin min dunillah kai ka ce da kai da babarka a rike ku a matsayin ababen da za a bauta ma a kyale Allah annabi Isa zai ce subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqi sarki ya tabbata ga Allah bai cancanta ni in faɗa abin da ban da haƙƙi a kan shi ba sai ce shi ma ta kan sheki sai a ce yanzu wajen wa za a ce shikenan sai ce ce idhabu ila gari idhabu ila muhammadin sai a ce a tafi wajen annabi muhammadu baya a tuni annabi ya ce sai mutanen duniya ga baki ɗaya su zo mu baya ƙulu ne sai su ya muhammad an ta rasulullahi kai ne manzon allah wa khatamul anbiya kai ne cikamakin annabawa Gafarallahu allah ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhara Allah ya yafe maka duk abin da kai baya in kayin da abin da zaka yi a nan gaba in za zaka yi ballantana bai yi ba kuma ba zai ba haka wani malami ya ce rasulun karimun ma a saƙaƙƙu rabbahu manzo ne mai karamci da ɗai bai taɓa saba ma Allah ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ce masa fashfa lana ila rabbika ka nemi wato ubangiji kai masa magana yawa mutane hukunci kowa ya san halin da yake ciki alatara tara ila ma nanu fihi ala ma qad balagana baka kallon yadda muke ciki manna Allah ya ce fa aqumu ana faɗa ni kuma sai in tashi kagan kowa cewa yake a tafi wajen wani ko to an zo gurin mai abu shi yasa a wata ruwayan da an zo an same shi zai ce ana laha ana laha ana laha dama ni kaɗai ne ayo na isa in fara Allah in masa magana ya ce fa aqum fa ati tahta al'arshi sai in je karkashin al'arshin Allah fa aqa usajidan li rabbi azza wa jalla sai in fada in yi sujjada ga Allah thumma yaftahu Allahu alayya wa yulhimuni min mahamidihi sannan sai Allah ya mun buɗi ya mun ilhama wasu irin kalmomi na yabo wa husnul sana'i alaihi da kuma wato kyakkyawan yabo a gare shi malam yaftahu ala ahadin qabli abinda Allah bai taba wa wani mutum da budi wasu kalmomi wanda za a yaba Allah da su ba sama ko a ƙasa wasu kalmomi ne wanda za a jinjina ma Allah a ranar wanda wani halitta a sama ko ƙasa ba wanda ya sani sai a ranar Allah zai wa manzon Allah fatahin wannan kalmomin idan ya zo ya jinjina ma Allah yayyaba Allah fa ya kulu sai Allah ya ce ya Muhammad irfa a ra'asaka daga kanka wal toda ka roƙa za a baka washfa shaffa ka nemi ceto za a baka ceto manzon Allah kuma fa aqulu sai ya ce rabbi ummati ya rabbi ummati ya rabbi ummati ya rabbi kaga shi ba ta shi yake ba ta waye yake ta al'ummar shi yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shine wani ruwayan sai ya nuna cewa a daidai wannan lokacin bayan an gama haka mala'iku wadda mun karanto a baya su idan shamsu kuwirat irinsu idan shamsu idan sama'un fatarat sama dama ta daddare ta lokacin Allah ya saukar da mala'iku to Allah maɗaukakin sarki zai zo da kanshi wal rabu rabbuka wal malaku saffan saffa sai Allah ya zo irin zuwan da ya dace da shi da shi da mala'iku sahu sahu in inda Allah subhanahu wa ta'ala to bayan an riga an zo da mala'ikun sahu sahu mai zai faru ga wanda kuma zai yi hukunci a ranar da ba wanda ya yi magana sai an ce magana sannan Allah ya ce waje a yau ma'irin bi jahannam kuma ranar za a zo da jahannama kowa kirikiri yana kallanta wasu da aka faɗa suka ce ƙarya ne shi yasa Allah zai ce wa yau mai yu'radul ladina kafaru alan nari alaysa hadha bil haqq wannan abin da aka faɗa a duniya kuka ce ƙarya ne yanzu ba gaskiya bane to dole mutum ya yadda ya ce ainihin wato gaskiya ne da haka abdullahi bin mas'udin yake cewa manzan Allah ya ce yi uta bi jahannama yau ma'idin laha saba'una alfa zimami tana da linzami dubu saba'in sannan kowane linzami mala'ika dubu saba'in suna rike da shi yadda kasar ran sallah ta yi kusa ana gobe sallah ake zuwa zango a je a ɗauro sa da igiya gaba igiya ɗaya a baya ana tafa da shi to ita jahannama linzami dubu saba'in ne to kuma kowane linzami mala'ika dubu saba'in ne ke rike da shi ka ɗauko ka kalle to ka buga ka gani mala'iku nawa ne za su ɗauro ta su kawo filin alƙiyama waje a yawma ma'idin bi jahannam yawma ma'idin ya tadhakkaru insanu wa anna lahu zikira ranar da abin da kai ka tuna amma wani zai tuna lokacin da tunawa ba za ta yi masa amfani ba Allah ya kiyaye shi yasa manzan Allah daga Adi bin Abi Hatim yake cewa a daidai wannan lokacin tunda ubangiji ya zo da mala'iku sahu sahu sai ya ce mamin kummin min babu wani daga cikin mutanen duniya illa kalli mu rabbuhu ba ta a daidai wannan lokacin da Allah zai wa mutane hukunci sai Allah ya magana da shi laisa bainahu wa bainahu turjuman tsakaninka da Allah ba wanda zai maka translation Allah zai tsaye da kai zai maka tambaya mana Allah ya ce fa yi mana minhu mutum zai duba daman shi fala yara illa ma kaddama. ba zai ga komai ba sai abin da ya zo da shi cincirin dan aikin da ya zo da shi gaban Allah wa a shima minhu ka duba hagu ba za ka ga komai ba sai abin da ka zo gaban Allah da shi na aiki sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa yanzur tilqa a wajehi mutum zai duba gaban shi fala yala illan, wa yanzur tilqa a wajehi mutum zai duba gaban shi fala yara illa nara tilqa a wajehi wannan wutar da Allah ya ce waji a yau idin bi jahannam bayan ga Allah ya tsira kai yana maka tambaya daman ka ga abin da ka zo da shi na aiki hagu haka wuta kuma gaban ka waji a yau idin bi jahannam ta lokacin da Allah ya tsaye da kai yana maka tambaya dama ga abin da ka zo da shi na aikin kirki hagu ga aikin ya wuta ga ta a gaban ka to yau idin ya tadakkarul insan ranar da mutum zai tuna amma wa anna lahu dhikra ta yaya tunawa zai maka amfani a wannan lokacin ai ba kafin ma a wannan lokacin ko ranar da zaka mutu ne mala'ikan mutuwa ya zo kake tunawa tunawa ba zai maka amfani ba shi yasa yake wa an anfiqu mimma razaqnakum min qablu an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun min salihin wa lan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun Allah ba zai ma wata rai jinkiri ba in ajalin ta ya riga ya zo don jinkiri ba a yi maka shi na ajali saboda rai ainihin wato rai ya riga ya kare to ta baka yi aikin alheri ba kuma ga Allah zai maka tambaya ga wuta a gabanka kuma a lokacin za ka yi tuna tunawa ba zai maka amfani ba to muna roƙon Allah Allah ka samu tana sanda da za ta yi amfani sa Allah ya kawo sai ka ji inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkaru inna fi zalika laayatin liqaumin yatadhakkaru ko liqaumin yadhakkaru da akwai wannan akwai abun lura amma ga mutanen da suke da tunani da hankali su suke gane cewa fa lallai akwai abin da zai faru da haka a daidai wannan lokacin sai Allah ya ce ya ƙulu mutum zai ce ya ƙulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idin la yu'adhibu 'adabahu ahad wa la yusiku wasaqahu ahad ya ayyatuha an-nafsu al-mutma'innah ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي a daidai wannan lokacin sai Allah ya ce ya ƙulu mutum zai ce ya laita ni kaicu wato ya laita ni kaddamtu li hayati ina ma wato kaicu akan abin da na gabatar mara kyau na rayuwata wato malamai suka ce ya'ani yanda mu alama kana ko alama kana salafa minhu min al-ma'asi mutum zai yi nadama akan abin da ya aikata wanda ya gabata na saban Allah in kana asin idan mutum mai sabo ne wa waddu law kana izdada min at-ta'ati in kana ta'iya kuma mutum zai ya buri ina ma a ce ya ƙara aikin da'a in mai da'a ne da haka malamai suka yi fassara guda biyu suka ce ya ƙulu ya laita ni qaddamtu li hayati wani wanda ya aikin sabo zai ce kai can shi akan wannan abin da ya gabatar na aikin wato a sha a rayuwar shi wasu suka ce wani zai yi nadama ne akan kaito ina ma a ce abin da ya aikin da'a na alheri ya kara ya fi wannan fiye da abin da yi da haka ibn umar yake cewa wa kana min ashabin ko kuma muhammad bin amara wa kana min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law anna abdan kharra ala wajhihi min min yawmi wulida da a ce bawan Allah zai fadi yayi sujjada tun ranar da mahaifiyar shi ta haife shi ila an ya muta fi ta'atillahi har ya mutu ranar da ya mutu yana cikin da'a ga Allah la hafarahu yawmal qiyamah wala wadda annahu rudda ila dunya kama yazdadu min al-ajr was-thawab da a wannan lokacin mutum saboda wato abin da zai gani wanda Allah ya tanada masa mai kyau shi kuma sai ya yi gurin ina ma a ce Allah ya kara masa lokaci ya kara. shine ya kulu ya laita ni qaddamtu li hayati kuma duka dukan bin sai ayi wani in ya kala aikin alherin da zai yi gurin ina ma a ce ya kara aiki fiye da wanda yi wani in ya kalla aikin da ya na tsiya zai da na sanin ina ma a ce bai yi ba ya kulu ya laita ni qaddamtu li hayati sai Allah yake cewa fa yawma idin la yu'adhibu azabahu ahadu a wannan rana idan Allah zai yi azaba ba kuma wanda ya iya azaba irin ta Allah to kuma a wannan ranan idan Allah zai yi kyauta ba wani wanda yake kyauta irin ta Allah kuma saboda haka abubuwa ne guda biyu suke tafiya da haka malamai suka ce wa fi dhalika al-yawm yajidul usatu masu sako za su samu cewa annahu la ahada ashadda azabin min Allah liman asahu ba wanda ya kai Allah tsananin azaba amma ga wanda ya saba ma Allah din sannan wala yuthiqu wathaqahu ahad ba wanda ya iya daure irin daurin Allah ta yadda la yashuddu bi salasin la yashuddu bi salasin wal aglal wa laysa ahadun ashadda qabdan wa akhadan wa wasqan min az-zabani min zabaniyati al adab a wannan lokacin ba wanda ya kai mala'iku ne kwaso ɗaya Allah ya ambaci sunansa a Qur'ani bai kara kira ba yace fali da unadiya sai yace sanadu zabaniya daga mu kira zabaniya kai daga din zabaniya kai ka san al'amarin sai a hankali to nan su Allah zai ce su ɗaure ka khuzuhu gulluhu ku kama shi ku daddaure shi da ko wasu ƙodagai aka nemo yan uwanka mutum goma aka ce su kama ka su daddaure ka ka shiga bala'i ballantana ce wanda zai ɗaure ka mala'ika ne to wala wa saqahu ahad ba wanda ya iya daure irin daurin Allah ba kuma wanda ya iya azaba irin ta Allah subhanahu wataala Allah ka kiyaye mu da haka Allah ya ce ya ayyatu hannasul mutma'inna ya ke rai na tsatsiya wajen saukar wannan ayar malamai suka yi maganganu guda biyar na farko suka ce ta sauka akan hamza dan abdulmuttalib lokacin da aka kashe shi a yakin uhudu wannan magana ita ce maganan al'imamu abu huraira da buraidatul aslami magana ta biyu suka ce ta sauka akan usmanu dan affan allah ya kara masa yadda a lokacin da ya sai wato wannan rijiyar wato bi'ir ruman wannan rijiyar da ya siya har manzan Allah ya bada shaida yake da yau duk abin da Usman ne ba zai kara cutar da shi ba sannan suka ce ta sauka akan Khubayb bin Adi muna sanar da kissa Khubayb bin Adi wanda aka yaudari manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aka kai su aka je aka kashe wasu mutane suka zo suka ce a basu wanda zai karantar da addini annabi ya dauki dalibai ya bayar a shi dama an shirya gadar zare ne a kashe su ɗaya daga su wato asin. ko sabit bin asim ɗaya daga ciki wanda dama shine target ɗin ana so a ciro kan shi domin matar da ta bada contract ɗin ta ce ta koyaya tun da ya kashe mata miji da yaya badar sai an fafe kan shi ta sha ruwa a cikin kan shi haka aka yi aka haɗa kai da mutanen wani gari suka zo suka yaudari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda lokacin da ya fahimci cewa an musu kofar rago za a kashe su yake cewa Allah na kare addininka da rana Allah ina roƙonka ka kare nama na da yamma kuma Allah ya ɗauki na wurin kare yamman naman shi ta yadda lokacin da aka kashe shi bayan an kashe shi yana saman dutse suka ce sai sun ɗauko gawan in aka faro gawan kafin a ƙara sai Allah ya turo kudan zuma idan mutum ya je ya kunna wuta a ce an kudan zuma ana tura in ya ga wuta guduwa yake wannan ba wani kudan zuma ba ne irin wato gama gari wannan special ne daga gurin Allah ya turo shi don ya aiki da wutar da kumi a hannunka haka zai kunno ta cikinta duk wanda ya harba kuma sai lahira suka ce ya kamata a koma ga wannan ba za ta ɗauko ba yanzu a bari sai da daddare da daddare aka haɗa wani irin hadari wanda ba a taɓa ganin shi ba Allah ya turo ruwa aka yi ruwa ya janye gawa ya tafi da ita madina sannan wasu suka ce ta sauka akan wato abubakar sadiq Allah ya kara masa yadda wasu suka ce ta sauka akan gabaki ɗin duk wata rai mumine mumina akan almutma'inna suka ce abinda ake nufi da ainihin wato mutma'inna ɗin nan wato ita ce nafsul mu'mina ran da take mai imani wannan ita ce maganan ibn abbas da juzat sannan wasu suka ce ya ayyatu nafsul mutma'inna ya ke rai arzadiya bi qada'illahi ya ke da kike yadda da hukuncin Allah wannan ita ce maganan malam mujahid sannan wato wasu suka ce ya ayyatu annafsul mutma'inna wato ya kiran da kika natsu da abinda Allah ya faɗa na sakamako in ka ɗauki imani duka wa'annan abubuwan sun shiga ciki dukkan ran da ta yi imani imani na gaske to ta yadda da hukuncin Allah kuma ta yadda da abin Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato tabbatar na alkawari cewa wanda ya kaza zai masa kaza da haka zai ce irji ila rabbiki ki koma zuwa ga ainihin wato sakamako mai kyau zuwa ga ubangijinki radiyatan mardiya kina yardajja abin yardarwa ke yanzu yardadda ce kuma wanda yake yardawan shine Allah subhanahu ta'ala da haka zai ce kuli fi ibadi ki shiga cikin bayina wannan bayi ne ba ga Magari ba akwai bayin Allah wanda yake am wanda su ne Allah ya haɗa ga baki ɗaya ce in kullum man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda duk wanda ke sama da ƙasa in an tsaye da alkiyama zai zo gaban Allah ya tsaya yana matsayin bawa ne ba yana matsayin kanin Allah ko abokin Allah ko wan Allah ba a'a zai zo yana matsayin bawan Allah to sai wa'inda Allah ya ce wa yawma yahshuruhum wa ma ya'buduna min dunillahi fa yaqulu a antum adlaltum ibadi haula to wa'innan bayi ne gama gari ga baki daya amma bayi na Allah na kirki sune bayi masu imani wanda su kuma wa'innan khas suna da wata daraja ta musamman a cikin sauran bayan Allah wanda Allah yake ba su umarni ya ce su yi kulli ibadiyal ladina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani inna ibadi laysa laka alaihim sultan qala sa'u fiha wa la tukallimun innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur walaqad auhaina ila musa an asri bi ibadi to wa'annan bayan su ne dai Allah zai ci fara fi ibadi ki shiga cikin bayina na kirki Allah ka samu na daga ciki sannan wada kuli jannati kuma ki shiga cikin aljanna ta Allah ka samu na daga cikin wanda za mu shiga wannan sura ta ainihin wato suratul fajr ta kare kai za mu shiga suratul balad a kan بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد وأن سورة سورة البلد wato albalar shine gari wannan tana da ayoyi guda ashirin bayan bismillah da Allah maɗaukakin sarki ya buɗe suran nan da ita wanda a baya mun sha yin bayani muka ce irin wannan a gurin malamai na luga sukan ce la uqsimu bi hadal balad wato wannan lamun din ana kawo ta za'ida ne littaukid a wajen rantsuwan shi yasa suka ce takadirin abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa shine uqsimu bi hadal balad ina rantsuwa da wannan garin na maka da haka yuqsimu Allah ta'ala qasaman muakkadan Allah yana rantsuwa sannan rantsuwan ya karfafa ta da wannan lamun din yace la uqsimu bi hadal balad wato allati sharrafaha Allah ta'ala faja'alaha haraman wacce Allah ya ɗaukaka wannan garin ya sanya ta harami wa fiha haraman aminan masabatan linnasi wa amanan wannan garin da Allah yake magana yace la uqsimu bi hadal balad ina rantsuwa da wannan garin yana da abubuwan da in aka faɗa ko saboda su zaka so ka je garin na farko Allah ya ce inna awwala baitin wudi alin nasi lalladhi bi bakkata mubaraka a garin ne ake da farkon ɗakin da aka fara sa foundation ɗin shi a doron kasa sannan na biyu Allah ya kira garin ya ce masa lalladhi bi bakkata mubaraka a can wannan garin na bakka makka gari ne wanda yake da albarka sannan lallazi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin sai yake fihi ayatu bayan shari'a ne ga mutane in ka je akwai ayoyi bayyinannu akwai maqamu ibrahim akwai wajen tsayawar annabi ibrahim sannan Allah ya ce wa man dakalahu kana amina duk wanda ya shiga garin yana cikin amincin Allah inda wanda suke zuwa can wani yaje dan kwanakin nan ya dawo musamman wanda bai taba zuwa ba in ya dawo in kalli kasan da sai dauka cewa ko dai dabbobi ne suke rayuwa a kasan anya ko mutane ne kuwa saboda yadda Allah ya sanya ma garin amnu sannan Allah ya sa masa wato wa iz ja'alna baita masabatan lin-nasi kasan da muka sanya daki ya zama to masab in an je aikin hajji za a faɗa maka ba wai zuwa ake a shantake a holi ba a'a ana wahalhalu yadda ya kamata amma dan Allah ya tabbatar da maganan shi cewa Allah ya sanya ɗakin masabatan linnasi akwai waɗanda inda suna da yadda za su yi duk shekara sai kuma sun koma kana dawowa sati ɗaya sati biyu kuma za ka ji kana su lallai ba sai ka ƙara koma to addu'a annabi ibrahim ne da ya addu'a ya ce rabbana inni askantu min durriyati biwadin ghairi zizar in inda baitikal muharram rabbana li yuqimus salah rabbana faj'al af'idatan minan nas tahwi ilayhi Allah ina roƙonka Allah ka sanya zukatan mutane sai zamanto suna son wannan garin suna begen shi to don mutumin kirki sai kaga yana son garin maka wanda duk ga yana sukan garin maka to ba mutumin kirki ne mutumin banza ne wallahi eh, kuma yana daga cikin sha'ar na yan bid'a shine sukar kasar Saudiya da haka duk malamin da kaga ya zo yana soke soke kaji a wajen wa'azi ya soke kasar Saudiya ba a ce shugabannin mala'iku bane ba sa yin kuskure a'a mutane ne suna yi amma na tabbatar wallahi abin da suke yi na alheri kaso wato alherin da suke shine kaso 90 cikin kaso 100 wannan suke zuwa ai za su faɗa maka ai kullun yanda ake ta kokarin maidanizing din abubuwa in ka je aikin haji wannan shekara in ka kara zuwa sai kaga canjin da watan shekaran an yi wani canji wanda ba a yi ba wannan haka ake ta yi abubuwa saboda yadda suke ta kokarin yadda za su ainihin wato kamanta abubuwa to wannan gari na maka Allah madaukakin sarki ya rantse da shi yace la mu bi hadal albalad ina rantsuwa da wannan gari na ainihin wato makka sannan wa anta hillum bi hadal albalad alhali kai kana mai sauka a wannan garin na maka haka wasu malamai suka fassara wanda sun yi fassara guda uku suka ce na farko wato wa anta hillum bi hadal albalad shine wato hallalaka ko hillalaka ma sana'ata fi hadha albalad Allah ya halatta maka za ka yi na aiki a wannan garin na maka na ka kashe wanda suka yaƙe ka a lokacin da ka zo fatahu makka shine wa anta hillun bi hadal balad alhali kai ana mai halatta maka yin yaƙi a wannan garin na makka wasu malamai suka ce wa anta hillun bi hadal balad shine fa anta muhillun bi hadal balad gaira muhrim fi dukuli alhali kai kana mai wato sauka a wannan gari na makka ba tare da muharrami ba tare da ainihin wato ihrami ba wasu malamai suka ce wa ta hillum bi hadal balad shine annal na bi hadal balad wato mushrikai a wannan gari na maka yastahilluna ikhrajaka wa qatlaka wato suna kokarin sai sun fitar da kai daga wannan garin da kuma kashe ka sannan kuma suna haramta farauta kamar yadda Allah ya faɗa can yace wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wasu malamai suka ce wannan shine to wannan gari na makka Allah madaukakin sarki ya yi rantsuwa da shi da haka daga ibnu abbasin ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ranar da ya shiga fatuhu makka sai yace la hijrata ba'dal fati babu hijira yanzu bayan fatuhu makka mutum ya taso daga makka ya taho madina walakin jihadun waniya in sai dai jihadi da kuma niyyar jihadi saboda haka wa idza idan an nemi an ce ku fito jihadi famfiru ku fito wa qala yawmal fathi makka mannan Allah ya ce wannan rana rana ce ta fatuhu makka sai ce inna hadal balada harnama Hullahu yawma khalaqa as-samawati wal wannan gari na makka Allah ya sanya shi a matsayin harami tun ranar da Allah ya halitti sammai da ƙasai fa huwa haramun bi hurmatillahi ila yawmil kiyama Allah ya haramta wannan garin da alfarmarsa har zuwa ranar tashin alkiyama wa innahu lam yuhillal qatl kisa bai halatta ba fihi a cikin sali ahadin kabli ga wani mutum kafin ni wala mai hillali illa sa'atan min harin kuma bai halatta gare ni ba ni ma Allah ya bani wani sa'a na wani lokaci ne lokacin da annabi ya shiga akwai wasu wanda ya lissafa ya ce a kashe su gumakan da aka kore shi saboda su ya sa sanda yana ture su yana wa kulja alhaqu wa zahaqa albatila innal batila kana zahuqa haka manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama ya ainihin wato zo yayi da haka wannan shine abinda wasu malamai suka kafa hujja da shi da wannan hadisin cewa anta hillun alhali kai ana mai halatta maka kai yaƙi bi hadal balad a wannan gari na maka a wani lokaci bayan manzon Allah Allah bai taba halatta mu kowa ba akan wannan dan Allah ya sanya garin ainihin wato harami sannan annabi yake cewa a wannan gari fa huwa haramun bi lahi ila yawmil qiyama Allah ya sanya wannan garin haramun ne mutum ya je wani aiki na ta'addanci a cikin tashin alkiyama ba a tsinke abin da ka gani na ciki ko da kaya ne sannan wala yunaffaru sayduhu abin da ka gani na farauta in ka shiga garin in kana cikin harami za iya ganin gada ko zomo ko ma me da ka sani wanda ake farauta kuma ba dama ka kai mai hari haka zaka ka kyale shi in ka kashe shi akwai abin da Allah ya dora kanka na ibada sai ka sannan ba a tsinke ainihin wato ciyayin ma in an gani ba a ainihin wato tsinkewa saboda alfarmar da garin yake da shi shi yasa Allah ya ce awalam yaro anna ja'alna haraman aminin wa yataqattafu an-nasu min hawlihim ba ku ga yadda muka dauke garin maka maka sashi a matsayin harami ba sai ya ce afa bil batin yu'minuna wa bi ni'matillahi yanda dangane da ni'imar Allah wato za ku kasance kuma kun butulce ma Allah sannan Allah ya ce wa walidi. na rantse da mahaifi wa ma walada da abin da shi mahaifin ya haifa malamai suka ce wa walidin wa ma walada suka yi magana guda uku na farko suka ce annahu adam Allah ya yi rantsuwa da annabi adamu wa ma walada da abin da annabi adamu ya haifa na zuriya Allah ya rantsi da su wasu suka ce Allah ya rantsi da ƴaƴan annabi Ibrahim da kuma abin da shi annabi Ibrahim ya haifa na zuriya tunda mun san cewa tun daga kan annabi Ibrahim duk annabawan da suka zo bayan annabi ibrahim to jikoki ne nashi saboda haka ake masa taki a ce abul anbiya idan ka cire annabi musa alaihi salatu wassalamu shine annabi na biyu wanda qur'ani ya kira sunan shi hawadin so 69 annabawan allah guda 25 wanda qur'ani ya faɗa mafi yawancin su zuriya ne ta annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wani malami da suratul an'ami ta faɗi guda goma sha takwas sai ya bai cika guda biyu ya ce fi tilka hujjatuna minhum samaniyatu a cikin tilka hujjatuna akwai guda goma sha takwas wa tilka hujjatuna na ha ibrahim ala qaumi da darajatin man nasha inna rabbaka hakimun Ali. wa wahabna lahu ishaqa wa ya'qub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu wa ذريته wa وسليمان wa Musa wa Harun. wa kadhalika na dizil wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullum min salihin wa isma'ila wa idrisa wa kullum min sabirin wa isma'ila wa yunus wa lut wa kullum faddalna alal alamin wa'annan sune guda goma sha takwas sai sa yake fi tilka hujjatuna minhum samaniyatu sha takwas min ashirin wa yabqa sab'atun wa idrisu hudun shu'aibun salihun wa zulkiful adamu bil muktari da kutibu wa'annan sune annabawan Allah guda 25 wasu ce ana maganan ne annabi adam ko annabi ibrahim da zuriyar shi wasu ce ana nufin gabaki daya ainihin wato ƴaƴan annabi adamu gabaki daya su Allah yake magana sune wa walidin wa ma walada sai Allah ya ce laqad khalaqana al-insana fi kabar mun halicci mutum a cikin wahala inda Allah subhanahu wata'ala in ne ka daga ka zo duniya to shikenan Eh, al'amari na rayuwa a yadda ya kamata yadda ya samu amma ka ce kana neman jin daɗi ɗari bisa ɗari a duniyan nan a sai dai an je lahira amma dai ba dai nan duniyar ba eh, yau mallaka wa yau man aleka ko wajen yaƙi da annaba Allah ce ma annaba wa tilkal ayyamu nudawilu ha bainan nasi kwanakin duniya jujjuya muke tsakanin mutane yau mallakum wa yau man aleku. yau ku yi nasara gobe a yi nasara akan ku duk wanda ya ce ya zo duniya yana so a kowane yanayi sai ya ji daɗi ɗari bisa ɗari to shi ma bai shirya zaman lafiya ba kuwa akwai dai jarrabawa a cikin ta don gida ne na jarrabawa kuma jarrabawan ba kai kake ba Allah ne yake kuma in za a yi ba faɗa maka za a yi ba ka shirya ga abin da za mu yi maka jarrabawan sai abin da aka ga dama aka zaɓa aka yi maka jarrabawan shi yasa zai ga jarrabawan kowa daban-daban ne wani talauci da shi za a jarrabe shi da shi wani kuma akwai da shi za a jarraba shi da shi ba jarraba ba ne aje mun yi bayani mun ce da bayarwa da hanawa duk jarabawa ne wani rashin lafiya wani kaza wani kaza kowa da abin da za a jarraba shi to kana zuwa duniya to ka san sai a hankali shi yasa likitoci za su faɗa maka yanzu yaro idan yana zazzabin ciwon haƙuri sai dai a bashi maganin da zai sa ya sauki amma in za in cire ciwon duka yana da wahalan gaskin gaske sai ya yi wannan yi wannan yi wannan shi da kanshi zai fa gane cewa lallai fa ya zo gidan kabad za a yi gwagwarmaya za a haɗu da matsaloli dai a wannan duniyan ne sai Allah ya ce a yi hasabul insanu ya ku a yi hasabu Allah ya kadira alaihi ahad yanzu shi dan adam yana tsammanin ba wani wanda yake da iko a kan shi haka yake ainihin wato tsammani haka kake tsammani ba wanda yake da iko a kanka to in kana tsammanin haka ne ba haka bane kamar yadda ya ce a yi hasabul insanu an yi turuka suda mutum yana tsammanin a kyale shi sagaga ya zo duniya ya zauna ba doka yadda ya ga dama haka zai ba haka ne akwai wanda yake da iko a kanka wanda yake da ikon kuma shi yake da dokar da ga yadda za a yi ga yadda za a ainihin wato bari shine ayi hasabu Allah ya kadira alaihi ahad shi yasa ko annabi Yunus Allah ciya wa dhannun idh haba mughadiban fa banna Allah na kadira alaihi ya dauka cewa ya tafi ba za mu takura mashi ba alhali ko akwai wanda yake da ikon ya takura mai kuma sai da Allah madaukakin sarki ya takura masa Yaƙulu. ƙulu ya ƙulu an laktu malan lubada a ya samu allon yawahu a hari alam na da allon ainihi walisanan washefatai da haka malamai suka ce a ya hasabu hadal insanu wannan mutum almuktar rubi kuwatihi wanda zai ruɗi da ƙarfin da yake da shi wal maftun bi malihi wa aqlihi wanda zai fitinin da dukiyar da Allah ya bashi da hankalin shi annahu qad yablughu mablagan la ahadin ahadan an yaqdira alayhi zai tsammanin cewa fa ya kai matakin da yanzu ba wanda yake da iko akan shi malamai suka ce fa ma ajhalahu in banna hada me kai jahilci ko in mutun yayi tan haka innal khaliq al jabbar alladhi khalaqahu wa anshahu wa a'tahu Allah madaukakin sarki wanda ya halicce shi ya bashi wa'annan abubuwan qadirun ala an haba bihi wa malihi wa biquwwatihi Allah yana da iko ya tafiyar da shi da karfin shi da dukiyar shi da abin da ya bashi baki daya sannan yake cewa ya kulu. mutum zai dinga cewa a halaktu malan lubada ana kashe kuɗi masu bala'in yawa malamai suka ce a halaktu malan lubada din nan suka ce wa idza tuliba min al aghniya min bani al insan idan wasu daga cikin mutane suka zo suka nema suka ce kawo taimako alladhi a'tahum Allahu al mala an yunfiqu minhum fi sabilillah wanda Allah ya ba su kuɗi haka te zo su ciyar saboda Allah wa fi awjihil birri wal khairi wa ta'a a hanyar aikin Allah da nagarta da da'a qala al aghniya'u al akwai al aghniya ba bukhala'u ba ko akwai masu kuɗin da ba maruwata bane suna ciyar da dukiyarsu ana al-layli wa ana an-nahar da haka shi yasa gurin ciyar da dukiya Allah yake hada ya ce wato yunfiqu sirran wa alaniya a ɓoye suna yi dan Allah a bayyana suna yi wasu na gani suna koyi da su shine sirrin wa alaniya to akwai albukala maruwata. wanda inda lokaci ya bamu wannan hadisin da ke cikin bukhari da manzon Allah yake maganan cewa Allah ya jarraba wasu mutane guda uku daga cikin bani isra'ila ɗaya al'akara wato yana da kura ɗaya kuma al'a'ama makaho ne ɗaya kuma al'abaras kuturu ne sai Allah ya tura mala'ika a sura ta mutum yace ka je ka same su mala'ikan ya je ya same su a sura ta mutum yace kai me kake so yanzu Allah ya maka yace ba abin da yake so a duniya irin Allah ya warkan masa da ciwon da yake fama da shi sai ya masa addu'a sai ya ga ciwon ya warke me kake so yanzu na dukiya sai ya faɗa yace yana son shanuwa sai aka ɗauko sa mai ciki misali sai aka bashi sai aka wuce gurin al'akara yace na ga halin da kake ciki yace wallahi saboda halin da nake ciki duk kowa ma ya guje ni yanzu mai matsalan kai ce ba abin da yake roƙon Allah irin Allah ya yi masa ciwon kan nan bayan yi masa addu'a ciwon ya tafi yace mai kake bukata sai ce yana bukatar wato raƙuma sai aka ɗauki raƙuma mai ciki sai ya bashi sai ya tafi gurin al'a'ama makahu bayan ya masa sallama shi ma ya faɗi matsalan shi makanta ce take damun shi bayan ya yi masa addu'a idan ya warke mai kake so sai ya ce tinkiya ko akuya ɗaya daga cikin jinsin dabbobi ƙanana sai ya ɗauka ya bashi sai da aka samu lokaci mai tsawo kowa ya zama hamshakin mai kuɗi daga cikinsu sai shi ma mala'ikan sai ya juye sai ya zama kuturu sai ya fara zuwa gurin kuturu ya ce ni matafi ne ina hanya ne guzuri na yanki ne wallahi don Allah ina haɗa ka da Allah wanda ya baka launi mai kyau ya tafiyar maka da abin da kake fama da shi na rashin lafiya a da ina haɗa ka da Allah cikin shanin nan ka bani saniya ɗaya in sayar in yi guzuri a ce masa kai ai gaskiya alhukuku kasif ai matsalolin suna da inda kaga akwai wata program ta dubu ɗari biyar akwai waye akwai waye ya kawo ya ce ni kamar fa na ka a da kai da ba kuturu ba ne mutane suna ƙinka ya ce a ba ka dai tunani ai mu mu jinin kuɗi ne tunda muka taso ba mu ma san abin da ake kira talauci yanzu nake jin shi a gurin ka ne inna ma warisu hadal mala kabiran an kabiri na gaji wannan dukiyar iyaye da kakanni ne mu jinin kuɗi ne yace ce dan Allah ka taimaka ya ce wallahi ba zai taimaka ba yace to shikenan Allah ya kiyaye ta ma fa an ƙarya kake Allah ya mai da kai kamar yadda kake da sai ne mai shi ya rasa ya tafi gurin mai kora shi ma suka yi haka wayannan mutanen guda uku wanda ya ci jarabawa shine wannan makahon da ya zo ya same shi ya ina haɗa ka da Allah ka bani kwaya daya ya ce wallahi ba zan yi musu da kai ba duk abin da Allah ya bani in dai saboda Allah ne ka ɗauka da ni makaho ne Allah ya dawo min da ni na banda komai ya bani saboda haka ka ɗauka na baka ka tafi da shi ya ɗauka ya ainihin wato tafi da shi to shine malamai suka ce nan da Allah ya ce ya ƙulu a halaktu malan lubada mutum haka zai ce ya ciyar da kuɗi mai yawa ai na yi kaza ai na yi kaza na yi kaza in munasaba ta taso kullum muna faɗa duk wanda Allah ya ba kuɗi dama su yi kokari aikin Allah da ita lokaci ne dan ka gane ba naka bane Allah sai ya ce aminu billahi wa rasuli wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi ku yi aiki da abin da muka sanya ku khalifanci a kanshi shi yanzu idan nan masallacin ne khalifan wani ne ran na mutu wani zai zo ya hau khalifanci na kuma ba shikenan ba to dukiyar dan ka gane ba taka bace kai ma khalifanci kake yi shi yasa sai ta tashi daga hannun wani sai ta dawo hannunka kai ma wata rana za ta tashi daga hannunka za ta koma hannun wani shikenan ba ka ganin idan mutum ya mutu yadi da ake rufe shi da shi alawaye nan ɗari uku da hamsin sai a kai ka liman ya ayyuhal magaruru ta hawi bima yughyi ka fi yawmil bihasi wala tabakhal bima jama'at yadaka min al-wafar lil-muwaffar wal asasi ستمضي غير محمود فريدا ويقسم wa fil inasi wa وتطمر في اللحود بلا فراش wa yakhlu bal irsuka turasi ولا يرضى بقولك ka ولا يرضى بقولك امني ويخذ لك الوسي بلا وفاء وقولك طرها مثل الرصاص kana mutuwa kenan mai aukuwa ta riga ta auku Allah ya kiyaye sannan Allah yake cewa ayi hasabu shin wanda yake wannan tunanin ba yana tsammanin cewa Allah ya rahu ahadin babu wani wanda yake ganin shi akwai wanda yake ganin ka duk abin da kake yana sani Allah ya kawo wasu abubuwa yake alam na da Allahu ainihi da Allah ba mu dan adam ido guda biyu ba yanzu kowa da yake wawalgawa da ya kikkifta da sa waye yake biyan Allah wani abu yake ta kikkifta yake kallo ta yanzu wannan kallon da kowa yake da a ce MTN ce take ba da daman a kallo kana ganin da safa zuwa da nawa zaka zuka wajen kallo an fahimta yi gashi wannan wayar ma in ka ɗauka ka magana in ka sa kuɗi in kuɗin ya ƙare in ka kira sai dai ta maka turancin nasara wallahi wallahi ba zai ba sai dai su sa wata mata ta ita maka turanci tana bayani ta ba kuɗi ba zai ba fa Allah ya ce alam na hu ainin sannan ya ce wa lisanan wa shafatain ga kuma me harshe ga kuma laibe guda nawa biyu ka sa abinci a bakinka kowane irin yanayin abinci ne akwai ruwan da yake zuwa na sanadarai daban-daban wanda ake yi maka amfani a narka maka wannan abinci duk wannan wani aiki ne wanda Allah ne yake kai baka sanya ake ana yi ba ko sannan وهديناهن wa hadainahun wa hadainahun العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسقبة وهديناهن نجدين مكشر يد شي واتو guri madaukaki wannan suka ce annaju asalin shi shine almakanul murtafi gurin da yake yana da daukaka annajidain dinnan da Allah ya magana sun ce wa qad ja'ala Allahu tariqal khair wa shar Allah ya sanya hanyar alheri da hanyar sharri makanin murtafi'an wadihani wato hanya alheri da sharri wato yadda ka san suna wani tudu ne ta yadda duk wanda ya hango zai iya gane cewa wannan kaza ne wannan kaza ne shine wa hun najidin kuma ba wuce sai ce duk wanda ya kyauta ya sani wanda ya bata ya sani sai Allah ya ce falaqata hamal aqaba me yasa ba za ku kusanci al aqaba ba a can baya mun ce duk inda Allah ya tambayi annabi ya ce me al aqaba su ya fassara masa amma malamai na tasiri sun yi wajen maganganu guda bakwai akan al aqaba wanda ba lokacin da zamu kawo su sannan ya ce wa ma adraka mal aqaba me al aqaba wanda muka ce asalin al aqaba shine jabalin wa'ar dutsen da yake da bala'in hawa to shine nan sai Allah da ya ce wa ma adraka mal aqaba sai ce fakku raqaba shine yan tabayi saboda ibada ce ta kuɗi ibada kuma ta kuɗi tana da wahala yadda ka je ka hau dutse wato babban dutsen da yake yana da santsi yana da bala'in wahala ka ciro kuɗi a bayar wajen addini yake da wahala ko bai da wahala yana da wahala sai wanda Allah ya sauwake masa yin haka ta shi yasa sai Allah ya ce fakku raqaba shine yan tabayi a yan tabayi au ita'amin fi yawmin zi gaba ko kuma ainihin wato ciyar da abinci a cikin wani wuni wanda ake yunwa musamman yanzu yadda aka shiga fisa a usrati eh to a cikin irin wannan yanayin gashi ramadan ya zo ga sallah ta zo ciyar da miskinai cikin abinci wato na yunwa sannan Allah ya faɗa cewa daga ciki akwai wa za a ba yatiman za yatiman za na'am أو Allah ya fara faɗar mutum na farko sai ya قوسي تيوه مرايا wannan marayan sai Allah ya ce a kome za makaraba akwai maraya ma'abucin kusanci tare da kai dan wanka dan kaninka dan yarka dan kaninka ya rasu ba wanda zai rike su kai kana da halin da zaka rike ya kamata kai ne ka rike shine yatiman za makaraba shi yasa wannan matsalan dole mu tashi a san yana da ai tafi karfin mutum ɗaya ba zai iya ba amma dole kowa ya ba da gudun shi wajen ya za a yi magamin fita daga cikin wa'annan matsalolin wajen taimaka ma wa'annan marayun da ake mutuwa ake bari shine ya ci man dama karba kun ga ajiyar surar da muka fita Allah ya yi maganan marayu ya ce wata akuluna turasa akalan lamma dukiyar marayu yanzu haka Allah ya kara maimaitawa da ya ce fakku shi shine abu na farko yan tabayi wanda yanzu ba yan tabayin sai ya ce au ita'amin fi yawmin zi gaba sai ce wanda za a fara ba shine yatiman zama karba maraya za a ba o miskinan mi za mataraba suka ce miskinan za mataraba wal mataraba shi ne shidda faqari tsananin talauci miskinin da wato talauci ya bige shi ya sumar da shi eh sai a taimaka masa Allah ya kiyaye sannan Allah ya ce sun makana min alladhina amanu makana amanu sun makana min alladhina amanu sannan waɗanda suka yi imani bayan duk sun yi wa'ancan abubuwan da Allah ya faɗa na alheri sannan wata waso bi sabri suka yi majunan su wasiya da haƙuri da haka malamai suka ce nan Allah maɗaukakin sarki yayi magana cewa bayan wa'ancin aikin alherin da Allah ya faɗa to dole sai mun wasu junanmu wasiya da haƙuri ni ka mun wasiya in yi haƙuri wajen riƙo da addinin Allah kai ma in maka kai haƙuri wajen riƙo da addinin Allah kai mun wasiya idan na haɗu da matsaloli gurin aikin addini in yi haƙuri kai ma in maka wasiya in ka haɗu da matsaloli gurin aikin addini kai ma ka yi haƙuri wata wasau bil marhama sannan muka yi wa junanmu wasiya da tausaya ma juna kai mun wasiya in tausaya maka kai ma kai tasiya in tausaya kai mun wasiya in tausaya ma 'ya'yanka kai ma kai wasiya zuwa ga tausaya ma 'ya'yana sannan Allah ya ce ulaika ashabul ulaika ashabul maimana sune ashabul maimana ma abuta dama malamai suka ce wannan shine abin da ke magana akan fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa ulaika ashabul maimana cikin suratul waqi'a to masu irin wa'annan sifar ranar alkiyama sune ma abuta dama Allah ka samu na daga gaske sannan Allah ya ce walladina kafaru كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة نعم عليهم نار sannan ya ƙara kawo ɗaya kuma ɓangaren ya ce wallazi na kafaru bi ayatina wanda kuma suka kafirce mu ayoyinmu wala'ika ashabul mash'ama wa'annan su ne ma'abuta hagu kamar yadda ya faɗa a cikin suratul waqi'a ko eh eh okay mash'ama su ne ma'abuta me hagu kamar yadda ya faɗa cikin suratul waqi'a da haka yace alaihim narun mu'sada wato a kansu akwai wuta wacce ake dabbakawa a kansu kuma an kulle ƙofofin ta lokacin da ake ɗabbaƙa wutar a ainihin wato kansu wannan shine karshen wannan sura in Allah ya kai mu gobe za mu tashi suratu shams mu ga kuma ina za mu tsaya da tsarkin sunayen Allah idan Allah madaukakin sarki ya kai mu da izinin Allah ranar Lahadi za mu rufe karatun nan sai kuma in Allah ya kai mu bayan sallah eh kamar yadda aka sani wanda suke bibiye da mu mu dama mun ɗauka karatu ibada ne saboda haka ko da azumi ko ba azumi karatu muke wanda dai suka sani muna yin karatu ne wato karkashin faɗin Allah da yake wa abudu rabbaka hatta ya atiya kal yaqin za mu yin karatu da sunan ibada har sai mutuwa ta same mu akai muna yi saboda haka insha Allah daga yanzu iya inda muka tsaya in ma bamu karasa ba bayan sallah karatun da muke na kitabul kaba'ir sai mu zo sai mu karasa surorin da suka rage mana sannan sai mu dora littafin kaba'ir sai mu ci gaba kuma shi ma ka ba irin an gama ai ba an daina karatu ba kenan kafin a gama za a yi tunanin wani littafin kafin a gama kafin a gama haka za a yi ta yi insha Allah saboda haka da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada da muka yi kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullah الحمد لله الذي كان بإباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تقيد wa وما تزداد وكل شيء إنه بمقدار والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام wa ورحمة yau muna ashirin da biyu ga watan ramadan. hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1433 yayin da ya daidai da yayin da ya daidai da wato tara ga watan goma tara ga watan goma ne ko goma ga watan takwas shekara dubu biyu da goma sha biyu allah maɗaukakin sarki ya ƙara dawo da mu a wannan yammaci na ranar juma'a bayan sallar la'asar a wannan masallaci na zaidu bin sabit a wannan unguwa unguwar dosa a wannan layi na gwabarot a wannan gari namu na kaduna domin ci gaba da abin da ya shafi ainihin wato bayani akan littafin allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda aka sani wannan yana neman shawara ne wato karatu yake yi kuma ya ce karatun yana masa wahala kowane irin karatu da karatun boko da karatun addini yana matuƙar shan wahala ƙwaron gaske gaske saboda haka yana neman da Allah a bashi shawara na farko dai dama malamai sun ce adatan ɗabi'ar karatu akwai wahala gaskiya shi yasa masu suka ce an lura da kyau mutanen da suke da saurin gane abu in an faɗa ba su cika zama malamai ba wanda karatu yana musu wahala farkon al'amari suke dagewa sai sun yi su suke zama malamai wannan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin na na Aisha Allah ya kara mata yadda da tace awwalu ma abihi rasulullahi min alwahyi ar-ru'ya as-salihah fakana layarar ru'ya illa ja'at misla falaqis subhi farkon abin da aka fara wa manzon Allah wahayi da shi shine mafarki na gaskiya manzon Allah bai ganin abu a cikin mafarki face sai ya gan shi irin yadda gari yake wayewa thumma hubbiba ba al-khala' sannan aka sa wa manzan Allah son ya samu guri ya keɓanta wa kana ya kalu bigari hira in ya ta hannasu fihi manzon Allah yakan je kogon hira ya zauna shi kadai sai a tahannus da na isha saboda ta san kalmar a ta ya kan ɗauki zunubi sai ta sauri sai ta ce wa huwa ta'abbud annabi yana zuwa ya je bauta malamai suka ce wannan bautar da annabi yake yi wace irin bauta yake dan ka sake ta kace kawai annabi yana bauta to wace iri kuma waye koya mai kuma akan addinin waye ke sai suka ce at-ta'abbud din nan shine wa ya tafakkar annabi yakan yi tunani dangane da makoman al'umma to tunda yana tunani ne dangane da makoman al'umma kuma tunanin yana da alaka da abin da ya shafi al'amarin Allah sai aka sa masa at-ta'abbud shi yasa tunani kan abin da ya shafi al'amarin Allah yana daga cikin abin da ke karawa mutum sanin girman Allah shi yasa mun sha Allah sai ya faɗi magana sai ce inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun to daga nan manzan Allah in guzurin shi ya kare zai koma ya ɗauko wani ya kare ya koma hatta mala'ika jibril ya zo ya same shi a wannan kogon manzan Allah cewa yi fa akadani fa gaddani hatta balaga minnal jihad sun arsalani da ya kama ni ya matsi ni a matakin farko sai da wahala ta kai wahala na ji kamar raina zai fita sannan ya sake ni ya ce min ikra kai karatu nace ce masa ma ana bai kare me zan karanta haka suka yi har su uku sannan na ukun yace masa ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq kamar yadda karanta nan gaba to da wannan malamai suka ce matakin farko kar mutum ya taba tsananin zai sha zai yi karatu ya dauka kenan fa kawai fa da kuma komai fa al'amura za su zo da sauki a wani abun dama sai an cije an daure shi yasa annabi Musa da ya tafi neman karatu da ya ce a ra'aita iz awaina ila sakharata fa inni nasitul huta wa ma ansanihu illa shaitanu an azkura واتخذ سبيله في البحر سربا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا to su da kansa suke faɗa cewa laqad laqina min safarina hadha mun haɗu da wahala cikin wannan tafiya saboda tafiya ce aka yi ta ta neman karatu to sai dai abun kuma ya wuce ainihin wato al'ada kuma inda aka sani mutum ya buga ya buga abun ya kiwa to sai ta karanta irin su Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza sahla ya bi duk wani mataki da ya san ana yin addu'a Allah ya karba sai ta addu'a kuma sannan ya dage don wata yarinya ta taba rubuto mun tambaya wai ita tana so ta yi hadda tayi tayi ta kasa tayi tayi sai na ce ya kike yin hadda ne sai ta ce wanda eh take ita da daddare ne in za ta kwanta sai ta karanta kowace aya sau daya idan ta kai karshe sai ta karanta shafin sau daya sai ta kwanta kuma sai ta ga ta kasa haddacewa na ce to saboda Allah ya za ki karanta aya kowace aya sau ɗaya ki karanta shafi sau ɗaya kuma ki cikin haddace ai ba zai yi ba domin irin wannan ne to kaga akwai matsala gaskiya wannan yake tambaya a shin zuwa da mata suke yi masallaci ta hajji da yan mata dole ne in ba dole mana ya kamata ya zama to a yi tsari a wasu gurare ko a hana saboda ya ga wasu za su zo da sunan wato ta hajji sai kuma ka yarinya ta zo tana yin tugu ta buge da tugu ba wata sallah da ta zama dole in ba wa'annan sallolin guda biyar ba da ake yi kuma dole ne gaskiya sai an tsamar da tsari guraren da ake yin irin wannan domin da yawa idan misali nan kuna hajji wata sai ta faki da nan gurin sai ta je fasadin ta to amma in ba nan ta zo ba to shikenan wannan ya rage wa ya rage na ta amma in gurin ku aka zo to dole gurin ya zama to yana da ka'ida kwanan nan aka ce wani wani masallaci ake bani labari sai ga wata yarinya da wani sun ki tashi su yi sallah a ga an su ana sallah amma sun ki tashi suna baya ashe ɗayan ba mace ba ne namiji ne ya sawo hijabi da niƙami ya shigo masallaci wadda aka sai zauna daga shi sai yarinya wallahi talla Allah ya kiyaye wannan yana magana ya fara yin sahur ne ko kuma gashi an kira sallah ko manzon Allah ya ce idan mutum aka fara kiran sallah ya karasa cin abincinsa sai cin abincin ya ɗauke shi kamar minti biyar haka kafin ya karasa ba komai ba komai sai magana abin da ya shafi wato zuwan yara masallaci da muka yi maganan zuwan yara masallaci da aka yi ba an yi magana bane a babu dole ne sai sun zo yana babin ja'iz shi kuma abin idan an ce ja'iz ya halatta shine da yin shi da barin shi duka daya amma shawarar da muke bawa wajen zuwa masallaci kamar yanzu a haka yadda ake karatun nan idan wannan ya zo da dan shi wannan ya zo da dan shi wannan ya zo da dan shi sai ka zaunar da ka kusa da kai ta yadda in zai wasa ka tallabi mai kiya zai gane cewa ba gurin wasa bane ko kwa amma yanzu yadda ake karatun nan ka zo ka sako yaron ka ya dinga ihu ba sai dai a tashi a karatun ba kuma za a yi karatun ba natsuwa to haka ma wajen sallah in aka zo aka sako yara ba tsari to haka za a zo a yi sallah gaskiya ba natsuwa saboda haka kasantuwar an yadda su zo masallaci ba shi yake hukunta ba kuma an yadda komai su zo a masallacin ba tsari wannan ba daidai bane kuskure ne gaskiya Allah ta'ala ya sa mu dace akana makallahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها wannan sura ta suratu shamsi wanda muka yi bayani a baya muka ce Allah ya ambaci a shamsu rana sau talatin a cikin Qur'ani sannan Allah ya ambaci shamsan da tanwini guri ɗaya a cikin al wannan sura ta wa shamsi ita ma makiya ce tana da ayoyi guda goma sha biyar wanda Allah subhanahu wata'ala ta'ala sai da ya rantsuwa guda bakwai a cikin wannan surar ajiri abu na farko Allah madaukakin sarki ce wa shamsi wa duhaha Allah ya yi rantsuwa da rana da kuma hantsinta malamai suka ce aka sama Allahu ta'ala bi shamsi wa dawiha Allah ya rantsi da rana da haskenta sannan wa ishraqiha wa hararatiha Allah ya rantsi da ainihin wato ishraq nata da kuma wato harar zafin da ita rana take da shi akan washamsu wa haha manya-manyan malaman tafsiri irin su mujahid suka yi maganganu guda uku suka ce na farko da Allah ya ce washamsu wa haha Allah ya yi rantsuwa da hantsinta shine dauha haskinta malam zujad ya ce wa zujad malan zujad ya ce ainihin wato Allah ya yi rantsuwa da rana da kuma hantsinta ne hina yasku dau'u shamsi ba'a da lokacin da hasken ranan yake yin haske bayan ranar ta kullu wanda kuma shine lokacin hantsi sannan malam qatada da ibn qutayba suka ce wa shamsu wa duhaha Allah ya rantsuwa da annaharu kulluhu wuni ga baki dai Allah yake rantsuwa da shi magana ta uku al-imam siddi da muqatil suka ce wa shamsu wa duhaha Allah ya rantsuwa da rana shine Allah ya rantsi da ainihin wato zafin da take da shi to koma dai wanne ne ne Allah maɗaukakin sarki ya yi rantsuwa amma abinda malamai suka fi rajjaha shine haha. da hantsinta lokacin da ita ranar take ainihin wato bullowa a lokacin Allah subhanahu wata'ala ya yi rantsuwa da shi sannan Allah yake cewa wal qamar idza talaha sannan Allah ya rantsi da wata a lokacin da wata ya biyo ta wal qamar idza talaha wa halla mahallaha fi ida'ati al-ardi wato ya maye gurbin ita shamsu wajen haska ƙasa ba da ha, bayan ita kuma rana ta faɗi kun san akwai lokacin da idan wata ya kai ɗan daren goma sha biyar sha hudu ya kai wannan kwanakin ya tashi daga hilal ya koma badar to idan rana ta yi haskenta yake haskaka duniya a yayin da rana ta je ta faɗi to yanzu wata shi ne fito shi ne haskaka kuma duniya da haka Allah ya ce wal qamar idza talaha babban malami mujahid ya ce tabi'aha Allah ya rantsi da wata walƙamar idza talaha shine tabi'aha malam aufi da ibnu Abbas suka ce walƙamar idza talaha wato Allah ya rantsi da wata idza talaha shine yatlun nahara yana bin ainihin wato wuni imamu qatada yace idza talaha lailatul hilal idan wato shi wata ya biyo rana Allah madaukakin sarki wannan rantsuwar da haka suka ce fi'ilin tala ya tilu yakan ɗauki ƙara'a ya ƙara'u sannan yakan ɗauki taba'a ya taba'u. ya bi yana bi to shi yasa suka ce gurin fassara littafin Allah idan kalman alƙur'ani za ta ɗauki ma'ana guda ɗaya biyu uku hudu biyar kuma duka masu kyau ne ba su ci karo ba to ma'ana mafi faɗi shine in ka zo ka iya fassara aya da duka wa'annan ma'anonin kamar faɗin Allah cewa innal ladhina yatluna kitaballahi wanda suke karanta littafin Allah akwai malamin da zai ce maka innal ladhina yatluna kitaballahi sai ce maka wanda suke bin littafin Allah saboda fi'ilin tala yatlu yakan dauki qara'a ya qara'u sannan tala yatlu yakan dauki taba'a yatba'u to tunda yakan dauki tala taba'a yatba'u yakan dauki qara'a ya qara'u to yanda kaga wanda ya mujarradin karatu ba tare da bin abin da ya karanta ba ai karatun bai da amfani to mas wato fassara mafi kyau idan ka zo sai ka hada guda biyu cewa innal ladhina yatluna kitaballahi wanda suke karanta littafin Allah kuma suke bin littafin Allah alladhina humul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wanda suke karanta littafin Allah kuma suke bin littafin Allah wa'annan wanda suka yi imani da shi matuƙarin imani in ji Allah subhanahu wa ta'ala amma wasu sun karanta da ba su yi imani da shi ba ba sa bi Allah ya zarge su ya ce wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu min al kitabi wa ma huwa min al kitabi wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillahi wa yaquluna ala allahi al kadhib wa hum ya'lamun da haka sai ya zamanto wato nan talaha bi ma'ana idza atba'aha idan wata ya ainihin wato biyu wato hasken rana idan rana ta ainihin wato ta riga ta faɗi Allah maɗaukakin sarki ya yi rantsuwa da shi Allah ya ce, ومن تي الله يا فدايا هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره adad as sinina wal hisab watan nan da Allah ya halitta yi rantsuwa da shi a nan can wani gurin ya faɗa ya ce ma khalaqallahu dalika illa bil haqq wallahi wannan watan da mutane ke ganin su Allah bai halicce shi ba dan wasa sai dan gaskiya gabaki ɗaya ma abin da ke sama da ƙasa rabbana ma kalakata hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar sannan Allah ya rantsuwa yace wan nahari Allah ya rantsi da wuni iza jallaha idan shi wunin ya ainihin wato bayyana dan haka wasu daga cikin malamai suka ce kamar mujahid iza jallaha adaa Allah ya rantsuwa da wuni idan wunin shi kuma ya haske al-imamu qatada yace wan hari idza jallaha wato idza gashiya an naharu idan kuma ainihin wato shi wuni ya zo ya ainihin wato lulluɓa shi rana bayan wato hantsi ya fito sannan akwai kuma wuni zai fito ya lullube hantsin sannan Allah ya rantsuwa wallaili Allah ya rantsi da dare idza ya gashaha idan ya ainihin wato rufe ta haka ɗaya daga cikin malamai irin su al'imam ibn jarir tabari ya yace ha ha ɗin nan duka damiran yana komawa zuwa ga Ashamsu ne domin ita Allah ya fara ambata a farko sannan Allah ya rantsuwa ya ce was sama'i Allah ya rantsi da sama wa ma banaha da abin da ya gina ainihin wato sama ɗin. da haka malaman luga irin su ainihin wato katada da malam mujahid suka ce wannan faɗin Allah da ya ce was sama Allah ya rantsuwa da sama da abin da ya gina ta shine yuhtamalu an takuna ma hahuna mazdariya ma anan gurin a iya daukanta ko mazdariya bi ma'ana was sama'i wa bina'iha Allah ya rantsi da sama da kuma ginin sama wannan shine maganan malan katada? sannan suka ce wa yuhmalu an takuna bima bi ma'anan man suka ce sai ya zamantu was sama'i Allah ya rantsuwa da sama wa baniha da wanda ya gina saman wannan shine kuma duka zai dauka ce Allah ya yi rantsuwa da sama da abin da ya gina ta da wanda ya gina ta sannan wal ardi Allah madaukakin sarki ya yi rantsuwa da ƙasa wa ma tahaha da abin da ya ainihin wato shimfada ita ƙasa din wannan duk wannan bayanin mun yi shi a farko farko sanda muke bayani akan alam na ja'al al-ardha mihada wal jibala autada duka mun yi wa'annan bayanan shi yasa aka samu ƙira'a na wato abu imran aljauni ya karanta cewa Allah wannan ƙira'ar ya ce wasu sama'i wa ma banaha wal ardi wa ma sai yake cewa a ƙira'ar da yake karanta shi yana karanta wasu sama'i wa man banaha wal ardi wa man wa nafsin wa man sawaha haka yake karantawa don haka wannan shine to Allah ya yi rantsuwa da sama da abin da ya gina ta da ƙasa da abin da ya shimfiɗa ta wa nafsin Allah kuma ya rantse wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man wa qad khaba man dassaha كذبت ثمود بطغواها الله يرنس وايتي ونفس يرنس wa ma sawaha da abin da ya daidaita ita wannan ainihin wato rai din da haka wannan maganan cewa al-ardu wa ma tahaha Allah ya rantsi da ƙasa da abin da ya shimfiɗa ta sannan malamai suka yi maganganu kamar mujahid ya ce tahaha duka yana nufin ma'anan da haha malam aufi daga ibn abbas ya ce wa ma tahaha Allah ya rantsi wal ardu wa ma tahaha shine ai khalaqa fiha Allah ya rantsi da abin da ya halitta a cikin ƙasar ali bin abi talib ko ali bin abi talha daga ibn abbasin yace allah ya rantsi da tsahaha abinda allah ya raba a cikin ƙasar kamar can da ya faɗa yace ce kul a innakum ka ce ku dinnan la takfuruna billadhi khalaqa al-ardha fi yawmayn kuna kafirce ma allah wanda ya halicci ƙasa a cikin kwana guda biyu wa taj'aluna lahu andada duk da haka kuna sanya masa kishiya sai ya ce mai wancan aikin shine dalika rabbul alamin shine Allah ubangijin talikai wada alafiha rawasiya min fawqiha Allah ya kawo duwatsu ya sa a saman ita wannan ƙasan wa baraka fiha Allah ya kawo abin da yake na albarkatu ya zuba a cikin wannan ƙasan wa qaddara fiha ha duk abin da za a ci na ci Allah ya kawo ya kaddara shi a cikin wannan ƙasar fi ta ayyamin a cikin kwanaki gudana hudu Allah ya ce wannan sawa'ul lisa'irina shine daidai ga duk mutumin da yake ainihin wato tambaya da aka suka ce wannan shine wal ardi wa ma qahaha sannan Allah ya ce wa nafsin ina rantsuwa da rai wa ma sawaha da abin da ya daidaita ainihin wato ita wannan ran wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce nafsi din da Allah ya rantsuwa da ita ita ce ran annabi Adamu wa ma sawaha ita ce matar annabi Adamu Hawwa inda ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi kun min nafsin wahida wa ha minha zaujaha wannan annafsu ɗin ta farko shine annabi adamu daga nan aka samu mata shi shine da Allah ya ce wa nafsin wa ma sawaha Allah ya rantsi da rai da abin da ya daidaita rai wasu malamai suka ce ya shafi dukkan kowace irin ainihin wato rai da haka suka ce ai khalaqaha malam ibnu kasir yake Allah da ce wa nafsin wa ma sawaha ai khalaqaha sawiyatan Allah ya halicci rai ya daidaita ta mustaqimatan tana tsaye alal fitratil qawima akan wato neco daidaitacce kamar yadda Allah ya ce wa manzon Allah fa aqim wajhaka lid-dini hanifa ka tsaye da fuskarka ga addini wanda yake ainihin wato hanif wanda yake karkata zuwa gaskiya yana barin ƙarya sai ya ce fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha la tabdila li khalqillah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kullu waladin ko kullu maulidin da alal fitra dukkan kowane abin da ake haihuwa akan haife shi akan fitra ne asali ya kamata ya taso a musulmi ne asali ya kamata ya taso akan mutumin kirki ne ba mutumin banza ba sai dai iyayen mutum idan kiristoci ne daga baya shi ba sai zama kirista in maguzawa ne ya zama buma in yahudanci suke shi ma ya zama mahudanci bayan al'imamu abu huraira ya gama kawo wannan hadisin sai ya ce ainihin wato wannan shine fitratul lahi allati fatara an-nas alaiha la tabdila li khalqillah wannan shine wa nafsin wa ma sawaha wani hadisin manzon Allah yake cewa Allah madaukakin sarki ya faɗa a hadisul qudsi ya ce inni khalaqtu ibadi hunafa asali na halitti bayina akan tafarki madaidaici faja'atuhum ash-shaytanu daga baya sai shedan ya zo fajalatkum an dinihim sai shaɗin ya karkatar da mutum daga addinin shi ai dama ya ce la ugu yannakum ajma'i wallahi sai na batar da su ga baki daya to duk mutum in yi taso yana tasowa mutumin kirki ne musulmi ne to daga baya ne shedan sai ya karkatar da shi daga hanya wannan shine abin da malamai suka ce Allah ya yi rantsuwa da rai da abin da ya daidaita ran sannan Allah ya ce fa alhamaha fujuraha wa taqwaha fa alhamaha Allah ya kimsa mata Yi mata ilhaman fujuraha abin da yake fajirci ne wa taqwaha da kuma abin da yake taqwa ne sa'id bin jubairin yake ce alhama alkhaira wa shar Allah ya timsa mu kowace irin rai wato tana fahimtar wannan abin shine alheri wannan shine sharri wa qala zaid wa qala ibn zaid yace ja'ala fiha fujurha wa taqwa Allah ya sanya a cikin kowace rai abin da yake ta ne da kuma abin da yake taqawanta ne ai suka ce fa arshadaha ila fuduriha wa taqaha ai bayyana laha zalika wa hadaha ila ma qaddara laha Allah yayi yi marai bayanin cewa fa ga abin da yake fajirci ne ga abin da yake ainihin wato taqwa ne ibnu abbasin yake cewa fa alhamaha fujuraha wa taqwaha shine bayyana lahal alkhair wa shar Allah ya yi dan adam bayani akan abin da yake alheri da abin da yake shari shine fa alhamaha fujuraha wa taqwaha wannan maganan ita ce maganan malam mujahid da qatada da dahak da sauri sai Allah ya ce kada aflaha man zakkaha wannan suka ce wannan shine jawabul qasam jawabul rantsuwa wasu malamai na larabci suka ce jawabul qasam mahazub an share. Allah ya ce man zakkaha dan mutumin da ya tsarkake ran shi to haƙiƙa ya samu babban rabo sannan wa kad khaba man da saha duk mutumin da ya bata zuciyar shi da aiki mara kyau wala wannan mutumin ya tafi don haka ya zamanto annafsu akwai annafsul lawama wadda Allah ya ce la uqsimu bi yawmil qiyama wala uqsimu bin nafsil lawama Allah ya ce yana rantsuwa da annafsul lawama ran da ita kanta za ta je gaban Allah tana zargin kanta ne sannan akwai annasu al'ammaratu bisu inna nafsa al'ammaratu bisu sannan kuma akwai ran da take ainihin wato salima wanda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cewa ma malayin fi umalin wala banu illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda ya je ma Allah da rai ainihin wato salimu ita ce ran da Allah ya ce wa amma man kafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'a wannan ita ce kashe-kashen ainihin wato rai da haka annafs ko alqalbu shine mahallin nazarin rabb inda Allah yake kallo yanzu anan zaman mu Allah ba zai turo mala'iku ba a ce to a kalla a gani waye fi tsawo waye dogu waye gajere waye siriri waye mai kiba waye mummuna waye ba ruwan Allah da wani. inna Allah ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin inna ma yanzuru ila qulubikum wa a'malikum alqalbu ramzul hayat wa haqiqatul insan wa huwa fi dunya jamaluhu wa fakhruhu wa fil akhirati uddatuhu wa zukuruhu wannan ita ce ainihin wato zuciya shi yasa annabi da ya gama lissafuwa sai ce inna fil jasadi la mudghatan idha salahat salaha al jasad kullu a cikin jiki akwai wata irin tsoka da ta gyaru jiki ya gyaru wa idha fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb sai ce a saurara ita ce ainihin wato zuciya kuma suka ce as-salahu lugatan shine diddul fasadi wasalahu shar'an huwa suluku tariqul huda shine shiga hanyar shari'a wal istiqamatu ala ma yad'u ilayhi shar'u wal aqal salim da kuma wato wal istiqamatu da kuma tsayewa akan abinda hankali lafiya yake kira akan shi da kuma shari'ar musulunci sannan suka ce akwai al-abdu salihu bawa na kirki huwa al-abdul mustaqimu ala ta'atillahi shine bawan da ke tsayuwa akan da'a ga Allah alqa'imu bima alaihi min huquqillahi wa huquqil ibad wanda yake tsayuwa akan haƙƙin da Allah ya dora masa da kuma haƙƙin bayan Allah ya tsaya akan shi wannan shine al-abdus salihu da haka suka ce yuhtamalu an yakuna al-ma'ana qad aflaha man zakka nafsahu wannan aya takan ɗauki ma'anan mutumin da ya tsarkake kanshi daga aikin alheri wato wannan mutumin ya samu babban rabo ai bi ta'atillahi kama qala qatada wa tahharha min al razi'a war raza'il wanda ya tsarkake ran shi daga ɗabi'u marasa kyau to wannan mutumin ya san babban rabo an ruwaito kwatankwacin irin wannan daga mujahid daga ikrama daga Sa'idu ibn jubairin sannan suka ce kada aflaha man tazakka wa zakara rasma rabbih fa salla ayat da muka karanto a baya sannan suka ce yakan ɗauki ma'anan kada aflaha man zakkaha wato wanda Allah madaukakin sarki ya tsarkake masa rai to ya samu babban rabo inna ay Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani la tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi khutwa hanyoyi na shaytan saboda shi shaytan yana umarni ya amuru bil fasha wal munkar yana umarni da alfasha da munkari har Allah ya ji inda yake cewa walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan ba dan falalan Allah da jin kan Allah da rahmar Allah ba daga cikin mutanen duniya ba wanda isa ya samu tsarki sai dai Allah ma'abucin falala ne sannan daga Zaid bin Arqam yake cewa manzon Allah ya kasance yana yin addu'a karkashin wannan ayat da Allah ya ce kada aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha yakan tashi addu'a ya ce Allahumma inni a'udhu bika min al ajzi Allah ina neman tsari da gajiyawa sannan wal kasali wal harami wal jubun wal bukuli wa adabil qabri sannan sai annabi ya ce Allahumma ati nafsi taqawaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin ainihin wato addu'a to shine Allah ya ce qad aflaha man zakkaha duk mutumin da ya tsarkake zuciyar shi da aiki mai kyau to wannan mutumin ya samu babban rabo wanda insha Allah sai mun samu wata gaba nan gaba za mu yi bayanin kaf abubuwan da suke kawo zuciyar dan adam ta lalace idan kuma ta lalace zuciyar dan adam ya za a yi ta gyaru kamar yadda muka yi bayani baya akwai amra annabi ya ce tuqradul fitanu alal qulubi ka ardil hasir udan udan ana gitto tuno ga zuciya kamar yadda ake saka tabarma sanda sanda fa ayyu qalbin ushribuha nuqtat fiha nuqtatun sauda duk zuciyar da ta kwankwaɗi wannan fitana sai a mata ɗigo baki hatta tasira ala qalbayn har sai ya zamanto zuciya guda biyu wa ayyu qalbin ankaraha zuciyar da ta yi inkari bata sha wannan fitanar ba har sai ta zama dutse har sai ta zama wato fara tas yanda ka san irin farin dutsen nan slope na kankara fangallan dutsen nan wannan zuciyar annabi ya ce la ta durruhu fitnatun ma damatu samawati wal ardi ba yadda za a yi wata fitina ta same ta matukar sama da ƙasa sun tsayu wal akharu ɗaya kuma zuciya da take kwankwana da fitina sai annabi ya ce wal akhar aswadun murbadun kalkuzu mujakkiyan haka za ta yi baki irin kamar kefaffen kofi inda kofi aka kifa shi aka ce maka ka zo ka cika kofin da ruwa kaga ba yadda za ka yi da shi saboda bakin yana ƙasa ne ba ta yadda za ka zuba ruwa ya shiga ta akwai zuciyar da za ta kife ta yadda ba yadda za a yi alheri ya shiga ciki Allah raba mu da irin wannan zuciyar sannan Allah madaukakin sarki ya ce mu idan ba su ko idan ba asa lokacin da ya ainihin wato zaburan kaddaba samudu kaddaba samudu kaddaba samudu bi tawwaha idin ba'atha ashqaha فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله مدوكين سركي yace kaddaba samud samudawa sun karyata bitagwaha da ainihin wato wuce gona da iri akan dokar Allah subhanahu wataala wanda can da muka karanta alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil iman mun yi magana akan ainihin wato wasa mudan da zai jagu sakara bilwa wanda muka kawo ayoyi cikin suratul hud akan bayanin da Allah ya akan ainihin wato su wa'annan samudawa din da dagawar da suka yi to kaddaba samud samudawa sun karyata inda Allah subhanahu wata'ala bi tagwaha da wuce gona da iri akan dokar Allah ko akan taguwar Allah qala lahum rasulullahi sai manzon Allah na wannan lokacin shine salihu ya ce musu lahi wannan taguwa ce ta Allah ihdaru lahi ku yi taka ɗanɗan da taguwar Allah an ta masu ha bisu'in kada wanda ya shafe ta da wani abu wasu ƙuyaha ku batta ta sha kada a taɓa ta kar a wuce gona da iri a kanta la ta'adu alaiha fi suqiyaha kada ku wuce gona da iri ranar da yake ranar shanta ne fa inna laha shurb yawmin wa lakum yawmin saboda akwai lokacin da za ku je ku sha ita ma akwai lokacin da za ta je ta sha shikenan fa kaddabu sai suka karyata shi fa aqaruha suka soke ta